DW abu namu. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shirin na abu namu maganin akwabe mu. Fyaɗe kamar yadda watakila aka sani shine mutum ya tilasta wani ko wata yin jima'i ba tare da son rai ba. Shirin na wannan lokacin ya mayar da hankali kan arewacin Najeriya inda wannan matsala ke ƙara ƙamari. Ganin yadda ƙarti masu yawan shekaru ke farma yara mata da 'yan mata masu ƙananan shekaru suna musu fyaɗe, a wasu lokuta ma har da yara maza. Batu ne da ke tayar da hankulan jama'a ganin yadda matsalar ke ci kamar wutar daji. gwamnatin jihar kaduna da ke arewacin kasar de na ɗaya daga cikin jihohin yankin da ta yi gaggawar yi wa tufkar hanci Matakin kuwa shine a yankewa duk wanda aka samu da wannan laifi hukunci na ɗaurin rai da rai. Shin ko hakan zai iya magance matsalar kuwa? Ya yi daidai mun goyi bayan hakan ɗari bisa ɗari. Mai littafi ya ce, mai hadisi ya ce, mai Kur'ani ya ce, a koma a ga meye ba wai kawai kawai yanzu saboda mun jawo shi ba kawai sai mu ɗauki eh, wani mutane da ke sa'a wannan kuma shine bature ke kira jungle justice. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. To kamar yadda na ambato ne a farkon shirin, jihar Kaduna dai ta jima tana yakar wannan ɗabi'a. To ko me ya sake jan hankalinta kan ɗaukan wannan mataki? Hajiya Hafsat Baba ita ce kwamishiniyar ma'aikatar mata da ƙananan yara a jihar ta Kaduna. Ta mana ƙarin bayani yadda dokar take. Dama dokar da ake da ita irin ta dace, wadda ba ta da ƙarfi kuma sannan mutane suna ɗaukanta kawai za su yi abin da ba daidai ba ƙila dan ci tara abin da bai kawo ba mai hali ne kuma ya tafi abin shi ko kuma a dan saka mutum a gidan yari sati ɗaya sati biyu to kuma sai muka ga abin yana yawaita cin zarafin yara sai zo ya zama kamar ruwan dare to shi yasa dama ana ta fafutuka wannan doka alhamdulillahi sai aka zo aka saka mata hannu mutane da yawa da sun sa rai kuma sun nemi a yanke hukuncin kisa to amma kuma daga baya dai aka zo aka zauna aka duba to jama'a kuma suka ce a dai sa ɗaure rai da rai to mu muna ganin cewa ma ko ɗaure rai da rai ne gara mutumin da ya je ya irin wannan ya je mutu a cikin gidan fursani domin mun tabbatar cewa ba a bada beli. Shakka babu jama'a na ci gaba da cece ku ce yayin da wasu ke ganin mataki ne da ya dace wasu kuwa na ganin dokar ta tsauri sai dai kwamishiniyar ta ce babu dalilin sassautawa don kuwa dokar ta riga ta soma aiki. mun fara ga gadangadan kuma ba tsayawa jihar kaduna ɗaurin rai da rai ne gwamnati ta riga ta sa hannu inda aka kama ka kuma aka tabbatar cewa kayi wannan to ka tabbatar cewa ɗaurin rai da rai ne. yanzu haka ma akwai wani fyaɗe da muke bibiya kuma yana nan ah, ku yan jarida kuna taimaka mana an yaya tashi duk yadda ya kamata kuma ana ana bin sawu don allah ya da kuma muna fatan cewa shari'a in ta kaya shi ma ɗaure rai da rai ne yanzu haka shi ma akwai an kira ni jiya a makarfi kai an ce akwai wani ɗan shekara saba'in ya lalata wani yaro to an aiko min da duka ah, bayani kuma allah yadda za mu bi sawu mu tabbatar cewa ko shekara kaɗari ne ko kafi duniya tsufa to idan ka je kai irin wannan aikin ba tausayi ba tausayawa kuma dole ne mu faɗa ma duniya mu gwada ma duniya cewa ga irin abin da kai in kana da yan uwa da iyaye da mata da jikoki to kaga ka kunyata su so saboda haka in Allah da zamu bi sawu doka ta haukan kowa to kamar yadda aka sani batun fyaɗe batu ne da ba kasafai jama'a da lamarin ya shafa ke son yin magana a kai ba a sanadiyar yanda wasu a cikin al'umma ke kyamatar duk wanda ya samu kai cikin wannan mummunan yanayi sai dai a nan wannan matar da ta nemi a sa kai sunanta ta yi wa wakilinmu Ibrahima Yakubu ɗan takaitaccen bayani halin da suke ciki bayan da aka yi wa 'yarta fyaɗe. Alhamdulillah tunda an riga an yi bincike akan yanayin yadda abin ya faru to kuma sai aka nuna cewa in je in kai ta asibiti to ni kuma a lokacin nan ba ni da halin da zan kai ta asibiti tunda ba ni da shi tunda har yanzu ma dai abin sai a hankali zaman haƙuri dai kake yi sai har Allah ya kawo maka mafita tunda baka san ranar da Allah zai yanke maka wannan yanayi da kake ciki ba sai dai kai ta'addu'an Allah ya yaye mana Madalla, to dai tun bayan da aka amince da wannan dokar ake ta tattafka muhawara a jihar ta Kaduna. Kuma wakilinmu ya jiyo ta bakin mutan gari. Wannan doka da gwamnatin ta yi to, na cewa ta yi kyau, doka ce mai kyau, abu ne yadda yana da kyau hakan da ta yi. sannan kuma abu ne wanda ya dace sai dai abin da ya kamata da gwamnati ta lura shine me ke sanyawa ake mai kananan yara fyaɗe ba wai wato hukuncin ya kamata a kalla ba ita kuma gwamnati ta bada muhimmanci kai ba a'a me ke sanyawa al'umma ko manyan mutane magidanta ko masu manyan shekaru ke mai yara ƙanana fyaɗe gaskiya ya kamata a musu ɗaurin rai da rai ɗin ya yi daidai mun goyi bayan hakan ɗari bisa ɗari tunda suna ɓata yara ƙanana ɗan shekara biyar ɗan shekara hudu ɗan shekara goma wanda bai san meye ne duniya ba sai su ɓata ma mutane yara mata eto eh ra'ayina akan wannan doka eh, wannan abu ne ya yi daidai ko ya dace ko ya zo daidai lokacin shi to amma a san hanyoyi da za a bi a magance faruwa abin ba wai yanke doka kawai haka ba wasu dalilai ne su kan sa haka duk da dai ba dalilai bane masu kyau in mutum yana magana mace ko fada ma mace ko wane ne kamar yawanci za ga abin magirinta ne to su koma ga iyalin su mana ko abubuwa da yawa ga akwai hukunci a ko a littafai mai littafi ya ce mai hadisi ya ce mai qur'ani ya ce mu musulmai kenan haka su ma abokanan mu wayancan wanda ba musulmai ba su ma sa da wannan littafai kuma sa da dokoki a ciki matsalar mu bayan Najeriya shine ba a fa bin dokan nan inda ana bin dokan duk wannan a magana ma ka shiga prison ko kuma amma ba su duk ba zai taso ba a koma a ga meye abu aka ce ba wai kawai kawai yanzu saboda mun jawo shi ba kawai sai mu ɗauki eh, wani mutane da ke sa a wannan kuma shine bature ke kira jungle justice To duk da haka Hajiya Aisha Ibrahim wacce ta kasance shugabar mata musulmai da ke fama da cutar HIV AIDS a jihar ta Kaduna da ke kuma ɗaya daga cikin masu fafutukar ganin bayan wannan mummunar ɗabi'an la'akari da yadda batun fyaɗe hana mata da yara su kuni, da jefa rayuwarsu cikin fargaba ta yi ƙarin haske kan yadda take kallon wannan mataki. Aba ai ya ƙara mana ƙwarin gwiwa mun san yanzu duk wanda ya tafi ya tafi kenan mu ma mun huta da shi a unguwa da idan suka tafi haka nan kwana biyu kaga sun dawo sun fara tsorata mu ana mana barazana amma yanzu mun san duk wanda ya tafi ya tafi kenan mun huta da shi ausu natsu ausu tafi ai hata hata ku zai su yi tsufan a gidan yari in ma aka ce mu rinka mu kawo gudunmawar mu a rinka ciyar da su a gidan yari har iya rayuwarsu mu ma za mu kai saboda su zauna can mu huta da su matsalar fyaɗe dai bata tsaya ga manyan mata ko yara masu ƙananan shekaru ba don kuwa ana ci gaba da samun waɗanda ke ƙeƙeshe zuciyarsu suna lalata da yara maza. Amma kafin mu yi sallama bari mu sake ji daga bakin kwamishiniyar ma'aikatar mata da yara. Mutane su san cewa ba zai yiwu su ci zarafin yara su yi musu fyaɗe ko kuma ehm, su yara maza a lalata su sannan ko mutum kawai tafi haka nan ko a mishi ɗaurin ɗan shekaru kaɗan ko kuma ya kasance in yana ciki a ce irin manya sun zagayo ka daɗe a cikin gidan yari to shikenan a sallame ka saboda ka gyara halinka da sauransu a'a to wannan a zaune take ɗaurin rai da rai na mun san an killace mutum jama'ar da suke anguwar da yayi sun ji daɗi yaransu za su samu sakewa idan kuma jama'a suka san cewa akwai hukunci mai tsanani irin wannan to ɗaurin rai da rai fa kaga an riga mutum ba zai taɓa fitowa daga gidan yari ba to muna fata wannan kuma zai sa mutanen da suke da irin wannan hali ya kasance sun ƙara tunani domin kar su aikata wannan ɓanna. Madalla To jama'a masu sauraron mu da wannan ne za mu naɗe tabarman shirin sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin sauran abokan aiki musamman ma wakilinmu na jihar Kaduna Najeriya ibrahim Yakubu da ya taimaka kwarai wajen haɗa wannan shirin. Daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu kasance lafiya.